ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما annabi muhammad bai kasance uba ga wani daga cikin mazajenku ba ba shi ya haifi zaid ba ballantana ya haramta ya auri matar zaid idan ya sake ta sai dai shi manzo ne zuwa ga mutane gaba ɗaya kuma cikamakin annabawa babu wani annabi a bayansa hakika ya tabbata masani ne ga dukkan komai babu wani abu da yake ɓuyar masa daga lamarin bayansa